بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن شاء الله أبقى مصيبة بدأ إن مقطع نجي آية 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أتكلم مغنى آيات أعذاب وتو وندي أبو جانا زمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم mina ilmin ya rijalu daga cikin muminai akwai wasu mazaje su da kuma ahadullah alai sun gaskanta alkawarin da suka yi ma Allah a shi ne mai minas sabati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tabbata tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbata wasu su kaza. dalilin magabana sun zaɓi wanda Allah ya karya musu rayuwar shi shi ne mata a wasu kira ya mutu ko kuma a cikin shi a fi sabili layi da ɗaukar ma'alla mun ga wani ya samu nasara kenan wanda aka kashe da ɗaukar ma'alla da ma yana cikin aljanna ai wannan nasara Allah ya samu kuma Allah ya samu sabili layi wani mun manyan sabili cikin kuma akwai wanda yake sauraro zalika wancan din wa ma baddalu gida kun ba canza ba canza kila ahadi ga wani alkawari wa hum bi khilafi halin munafiqin sun sabanin halin halayen munafiqai sun mata kaddama siyaku sannan sayaki ya ci gaba a faƙalo ya ce wa ka jami'i zalika wa'in na abubuwa duka sun auku ne ليجزي الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وإن شاء الله يتوب على الزوج منه ليجزي الله الصالحين بصدقهم dan Allah ya sakamta ma masu gaskiya da gaskiya su wai wa ni wani nafi ne kuma Allah ya azama ga munafiqai in sha in ya to bi an yi mintuhum ala nabajin shi ne ya kashe suna cikin munafinci an da su ba layin ko kuma Allah ya mutu wasu mutu duba kafin ba a zuwa duniya ba inna Allah kana da kura Allah ya kashe mai gafara ne liman ta ba wanda ya tuba rahiman kuma mai jin kai ne ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم ألا يا ميدا وكافر وأنهم شيناتهم ƙungiyoyin da suka zo suka taru don su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su kore su daga cikin madina Allah ya mai da da wannan mutunci na lan yanalu khaira ba sama ne ba muradin wato tawon ke ne min al-zufri bil nabi sun nasara kan ne wa kaballahu min al-kitab Allah ya isa mun ne wajen yaki Allah ya isar wa ne wajen yaki ai da yi wal mala'ika shi ne da isa da Allah ya kore shi da kuma mala'iku wa kana la wa Allah qawiyyan Allah ya ne mu qawiyyan ala ijami ma yuri wajen zarta ka mata abin da shi yake yi azizan Allah mawaye ne rahiman ala ya Allah mai ijami ga lamarin shi na'am وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من شياطين من شياطينهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأكلون فريقا نعم وأنزل الذين ظاهرهم آه من أهل الكتاب wato Allah ya saukar da wa'inda aka suka taimaki su kwarsu na ahzab ƙungiyoyi na halittu kitabi na daga littafi ai al yahudu min bani su sun yahudawa wani daga bani ƙura'iza. an saukar da su ya saukar da an zarar da yin zahar min siyasi daga gidajensu wato katangun suna da aikin katangar suna jini ai hukumin wato gidajensu wani suka yi waɗannan fi kulubihim ruh Allah ya jefa zuka ya jefa tsoro a cikin kan ay alqaw ne. ta wasu daga cikin su aka kashe su minhum daga ciki wa humul muqatala su ne mayaƙa na bani quraiza wata asiru na ka kuma aka kame wasu jama'a daga ciki minin daga cikin su ay azzarani ya'ya wato yara ƙanana da kuma matansu wa zalika yadda abin yake anna bani quraiza su bani quraiza naqadul ahada sun walwala alƙawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ba zai yaƙe su ba su yaƙe ba wato alƙawarin da suka yi ma rasulillahi sallallahu alaihi wajen falamma na zaman azab lokacin da aka rushe wato aka kai yakin su wa'annan kungiyoyi wanda suka zo su yaki annabi to aka ji aka yi tsakore su in sarrafa annabiyu annabi ya juya wani da munai a filmas madina ko eh, nan nawa ya sha bai ne eh, ilil madina ko eh, ilil madina kuma zuwa madina wa wadda uskila sai suka aje makamai fi sabani tilkan laila a cikin tafiyar wannan shirkan wancan dare bayan an riga an koyi a azar falama kana zuhuru lokacin da azar ta kasance a ta jibrilu sai mala'ika jibril ya zo wa alaihi amamatun a kan shi ya zo da rawani min istabrak na jarimi rakiban ala bai ba. yana haye a kan alfadarin fari a kan alfadarin fari alaihi kadiyatu akwai kudi a kan shi kuma min biyu baji shi ma na alhari ne wa rasulullahi sallallahu alaihi sallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda Zainab binti Jahashi yana gurin Zainab ya Jahashi wato matashi shi wai ya ta yi lura wuce tana wanke kan shi وقد غسل شقه الأشق الأيمن تاونك تاشا كان النبي صلى الله عليه وسلم نداما يا أنا cikin haka فقال سيك يا رسول الله يا من الله قد وضعت السلاح شنكا أجل مكاني قال نعم النبي إيه قال جبريل sai jibril ya ce afa Allahu an ka Allah ya yafe maka وما وضعت الملائكة السلام منذ أربعين ليلة أما ملائكة تعد مكانين وتشكر دري أربعين وما رجعت أنا yanzu ma ban dawo ba illa min dalabil qawm sai dan neman wannan mutane wa qala yace inna allaha ya'muruka bis-sayyi ila bani quraidah Allah ya umarci ka kai tafiya ka je wajen bani Quraiza yanzu har yin ka kai zuwa gare su sai ni kada ka dace a wutar na yanke wato saduwar su ta tsakanin wannan wannan wata na biyayya wa kada ta abuwa alwawun na gudu kohoyin su wa sadaka tuhun fi zirjalin na basu cikin girgiza cikin tsoro wa alƙaitu ruhu ba fi kulubiyin kuma na yi jewa tsoro a cikin zukatan su samu da yi sallallahu alaihi wasallam munajiya sai annabi ya umarci mai shela ya kira kira ya kira anna man kana mudi'an wanda shi ya zama mai da'a ga Allah da manzon Allah fala yusalli min al-akhirah wato ana kiran sahabbai kenan duk wanda yake da'a ga Allah to kada ya damu da manzon Allah kada ya salli al'asar illa fi bani ƙura'iza zai can waje bani quraiza hajarahum musulmuna. kamsan wa na laila musulmi suka je suka tsare su kwana ashirin da biyar dare ashirin da biyar hatta ja da humul har wannan tsaro ya masu zafi suka sha wahala waka zafa lahu fi biyu ruba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu to kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a can je yana ala hukumi za ku yarda da ni ne muku hukunci fa abu suka ce a mu ne da ba kun sun sha wuya an tsaye kwana ashirin da biyar ba ana suna saboda haka aka nemi ko za ke gaya musu hukunci manzon Allah ya musu suka a فقال في النبي يا a على حكم سعد بن معاذ a yi da awo akwai shugaban awo sun da ba akwai kabilu daban-daban a madina akwai awo wal khazraj da shi wani shi ne shugaban awo yana cikin musulmi suka ce ko za ku yaje ya ce ya muku kuki fara zumi ne suka ce sun yi wata ba a kama hukunci sai ya masu hukunci faƙalar sa'adu sai shi ta ya ce in ya sama fi na hukunci game da jin an yi kudurar rijal mazajen su a kashe su a wata kusurmul amwal duk dukiyar kuma a raba wasu tabbar da rari wani kuma sannan a kame kananan yara da mata su zama su kuma bayi. Fakalar sunan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce kada laqad hakamta bi hukmillahi min fawqi samawati samawati hakika kai hukunci kai hukunci da hukuncin Allah wanda yake can sama sama sama ta bakwai ba a sa mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsare su fi darin fi darin a wani gida bintul harbi bintul harbi gida bintul harbi min nisa'i bani najjar yana da cikin matan bani najjar sun makarda ila suƙin madina sana annabi ya zuwa kasuwar madina allazi huwa suƙu har yau wanda ya ce kasuwarsa a yanzu fasan daka fihi sandakan yasa aka yi rami mai tsawo a cikin sun ma ba aka ilayin sannan annabi ya aika zuwa gare shi fa a ta biyu a zo da su wa'in nan ilayi zuwa gare wato wayin da za a kashe din aka taho da su wa fi muhiri bin akhdar a cikin sa akwai muhiri bin shi ne ra'is banin nadir shugaban banin nadir wannan wuri shi ne yake ba da shawara ta raiwa saura kawai wata bin akhdar da kuma sa dan azar ra'atul qawm shi kuma shine shugaban bani bani quraiza wa kanu sittani'a su mazajen da za a kashe sun kasance su ɗari shidda au sab'a mi'a ko kuma su ɗari bakwai ta amara aliyu aka mace aliyu wa zubairu da zubairu bidana bi a naƙin da bugun wayayensu kun san kowane da aka ake yi na can makana ga wani da ake za a kashe sai a kawo mutum a daure biyar za a haka sai a tara kan kawai ya ji wani ne kai na haye zuwa yi to haka aka yi masu su ɗari bakwai ko su ɗari ce ɗari nan aka suka ji aka ta taron su ana kashewa a eh, fi zalikar handar cikin wannan rami da aka yi falon ma fara gamin ƙasa ne yayin da ya gama da kashe su wanka ba sha'anin al'amarin ya kare tuwafa sa'adu mai wancan sa'adu da yawan na hukunci shi kuma ya rasu rasu jirgin lalzi a sabon hutu wa ka'atul azab saboda abin da ya same shi na wato a can da suka aka yakin azab to raunin da ya samu a nan kuma shi ne har allah ya kashi rayuwar shi wa ga rahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya je na jana'izar shi wa abubakar umar da abubakar da umar sun je sun yi jana'izar shi allahu akbar allah ya ji gamsu mafikan ne na khazin wannan an tsamo daga khazin wani littafi ne قال الله تعالى على شيء وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أيها المؤمنون لكم من الله يزادكم أرضهم قصصي وديارهم لجدا جنسي وأموالهم لدوكيوينسي وأرضا لو تقسم لم تدعوها وجدابك توسعك تبع وهي خيبر إبكي خبرا خيبرا آه أخذت ba da ƙuraiza an kama wannan bayan bayan gama da ƙuraiza ce aka kama kuma wannan khaibara wata ta ba'at wata ta ba'at fito cin gari ci na yaƙi ya biyo fa'adahumul lahu Allah ya ba muminai faris ya ba su faris wa rum da rum wa gayya da wasu wurare da wasu bayan wannan minar arabi na kasashe aka dinga ci da yaƙi lokacin allaci zahara wanda ya bayyana ko kuma aka yi nasara a kansu aure zaharu alayar musulmi ko kuma musulmi suke da rinjaye a cikinsu ila yau kiyama har zuwa ran kiyama wal mafi da aka ce an yi aka yi magana cewa wa aure da kuma to wannan da aka fara bi ta hakiki hukumi don tabbatar da aukuwar wannan abin wala ya kada wani wa'adu wa'adu wata yanki allah ba zai yanki wannan alkawarin ba illa da yanki da'in ko wala ya kada wani wa'adu illa da yanki da'in musulmi alkawarin da yankewa sai dai yan musulmi sun yanke minasta anista masuki da islam wajen rikon musulunci wato musulmi ne sai suke musuluncinsu kowane lokaci su ne da nasara amma idan yan sun bari kuma to kama kana awa ilimin kamar alayhi kamar yadda yake na farkon suke a kan shaidar rufin alkawari wa kana allahu ya kulli shay'in qadira allah mai iko ne akan komi wa min sharri bil muslimin allah na da iko rinjaya da musulmi alaman adahum akan wanda ba su ba idza lam yubaddilu dinahum tabdila idan ba su canza addinin su ba canzawa tun mara da na yi damar duhu tura sannan muka dawo zuwa ga da tura ke wa karantarwa min izalar ta adatin jahiliya na gusar da al'adun na jahiliya wata rudiniya ya aka lalini filamu da kuma canza ta da ɗabi'u na musulunci alhamdu da abin yabo a fabaitin nabi sallallahu alaihi wasallama gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a wani bai biyun islam shine farkon gidan gidan musulmi ko kuma farkon gidan musulunci wa gairi ta biyu lau, duk wani gida wanda ba gidan annabi kuma yana biye da gidan annabi kamin haza daga wannan ja a takayyiri da nisa'i alaihi salatu wassalamu zaɓi ya zo ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam bai talaqi wa jihadi a sake su da awil baqa'i ko kuma su zauna wacce bai a hakamin lahi fi kulli shay'in amma za su bi hukuncin Allah da kowanne abu saboda haka ba da ta'ala qala Allah da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna فتعالين أمدعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي يا كيوانا عن النبي قل لي أزواجك فذا وما تنكى وهن تسأل سوترني in kun kuntunna turidina alhayata duniya in kuna son rayuwar duniya wa duniya ta hada kawai duniya ala nawul adatin jahiliya ta wajen wato al'adu na jahiliya fa ta'alai na umarci kuna to ku jiyar da ku daɗi a mutu'a ta ɗalaƙi mutu'a irin na saki kun ko a yanzu hakanan shari'a ta yadda yanzu za ka saki mace ba za ka fice ta haka ne ka sake da ka bata wannan abu kun ka ce ki haƙuri wa wata rai kuna in sake ku sarahan jarida saki kuma mai kyau ai waɗanda kunna min gairi dirarin in sake ku ba tare da shitarwa ba ba kamar yadda suke mu ba la jota wa in kuntunna wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما نعم وإن كنتن تدين الله ورسوله وإن كنا نزم الله دمزم الله والدار الآخرة لجل اللاهرة أي الجنة إذا الجنة فإن الله تللش الله أعد للمحسنات Allah ya yi tattali ga mutane wato ga masu kyauta min kuna daga cikinku lirafi lafiya yi nufin lahira ajaran azima lada mai girma fakatar na Allah wa rasulahu su wayannan mata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba su zaɓi. ko a ba su wani abu a sallame su su je su al'adun ko kuma su zabi manzon Allah da wato Allah da manzon Allah sai suka zabi Allah da manzon Allah da gidan lahira fakatar na Allah wa rasulahu ai aka kama wasu tsohon na shi al'adatin jahiliya akan al'adu na jahiliya kuma wal'akira suka zaɓi lahira kuma a ƙalar duniya akan duniya a kuma bayyana launin na ma'ana ya fi yare layi wa rasuli wa dar al'akira ta fi ma yaki sannan ya bayyana abin da ke tafi nan me ya ke yi da zaɓin Allah da manzon Allah da gidan lahira ga yanan abin da ke tafi يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها النبي يا يا نساء النبي يا كوما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يأتي منكن بفاحشة مبينة دون ليزوجكنكو da alfasha bayyananna mubayyana ko mubayyana wato bayyananna yanzu za a fulahar azaba yanzu a ninka mata lahal azabu bi'ifai minki biyu ai bi'ifi azabu dairihin na za a ninka musu azaba biyu minki biyu ga wanda ba wasu su ai minki layi misalan mutane shi guda biyu wa kan zalika alim ba ya kira wannan mai zuci ne a gurin allah wa mai allah shi yadda mai hmm. idan mutum ya sake da ba ta wani abu eh lallai dai ba abin da ya kamata ba amma dai sun ayyuka nan da tun da abin namu da ya gani allah da ya samu allah ya kyauta mana saki da yin hanyar saki da kamata a ce ya kamata kai in ka saki matarka ka dan ba ta wani abu na ban haƙuri in ko bai samu shi kenan ba komai eh kore ya baki sai ka dan bari ka dan wuce, sai ke da Allah an ba ka da kuɗi ka ce ko ga dubu ko dubu biyu ko dubu goma ko dubu ɗari eh in fi je sun ki dan huce a yawa ana ce ko miliyan ɗaya amma da kuma ita ta ce ka kamar ce za ta ka na a ai ta ce ita ce ta ne wani a yi wani abu wani wani ana magana saki ne ko zaɓa an yi ta ce shi ke to wannan kuma in ta ce ita ba ta zanka ne wuri ta shi ke Allah ya sa mu gama lafiya abinda mata ta daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya yi mana a kasan Allah ya zama da mu lafiya ana tara zuwa dama lokaci ne kuwa lokacin shi ya zai tafi akwai wani malam wani launin na fili kuma alayyar da an gaya mana ya na san shi karin wanda ta zan ya fi tare hankali Allah ya ji kanshi akwai kuma wani dan majalisa ba na gani a cikin takar cikin wani abin naku na waya a ce shi ma da su wancan na tsiga eh, abdulrazak malamai malamai na gani dai a waya an ce ya ana mashi addu'a Allah ya gafarta mashi to kuma muna musu addu'a duka Allah ya gafarta masu da sauran wani suka mutu Eh, dukkan musulmi da suka gabata Allah ya gafarta masa Allah ya fi masu Allah mu kuma da muke raya ya mu cika da imani akwai abubuwa Allah ne mita bugari kuma haka ake muna karatu na muna ɗan ji ko muna irin wannan wannan bai to wallahi kai wata ne aji kaji tsaye sai kawai ake shi kenan babu an gama ba wani abu kuma to wallahi kafin ka tafi Kafin mu tafi Allah ya ba mu sa'a aikin alkai har yanzu abin da ke ƙara tsorotawa a ce a ɗauke ta nan gidanka inda kake gidanka ne na sami mallaka ka ne eh? da ɗakin ka da waye naka duk komi da yanka da gidanka wai duk ba naka ba ne sai a ɗauke ka kuma a ce a je wani guri can a ɗan mare a yi maka wanka a nemo tsarin ya sunan shi ne a lullube na wani kuma ya tura shi matan kana can gefe in kai namiji ne shi to da yake mun za muke magana nan amma dai har matan ma ya tani ko mutum ce ita kuma sai dai miji da yan malam ne ko kuma wani mai kokari ne wani bawan Allah ne shi ma da tsaya dai ana tabi na amma ko wajen wanka sai a ce abin mata su wanke ko to an gama da an gama wankan na sai a dauka a lullufe a ɗauka sai a ce a kawo liman ya sallah mai sallah ya sallah Allahu kawar kaza kaza kaza Allah ya mishi gafara ke nan ya dauka an ce da an dauki wannan makara an dauki wannan mutum wannan gawa in dai ta alheri ce tana cewa ne a yi maza a kai ta A yi za yi maza a kai cin gidan daɗi ba eh, in ko ba haka ba ne to rakin da gawa ce yi an ce da mutane da aljihun za su yi daɗin halaka su ma to wannan musiba haini to wannan ba mu sani ba kowa kuma bai san inda shi ba to da haka sai mai tattali mu zama cikin mutanen ƙwarar mutane ta fi Allah ya shirya da mu sai a tafi a rufe a kabari a toshe ko ina inda ake na kafara shigo kuma wai mutum ma baban shi zai kara baban shi ne mahaifin shi zai ce a turo ƙasa nan a turo ƙasa nan a ƙara kuliya da kyau shi na gama iyaka ƙoƙarin dai ya'ya da sauran musulmi su yi wa mutum addu'a eh, in aka sami ya'yan kwarai to ya su tsohon su addu'a kuma yadda muke cewa nan ya'ya ya kamata inda iyayen ku sun mutu maza da mata a dinga yi masu addu'a addu'an nan ku dinga yi har muna kawo muku maganar istighfari a ta masu istighfari a ta masu istighfari ko da sun shiga cikin matsala Allah na taimakawa wajen su samu sauki akan istighfari da sauran addu'o'i ne duka amma da yan gwamnan da ya bayyana sosai musamman mun gani a hadisi cewa ga wani ya shiga yana cikin matsala sai ga shi an canza mashi ya koma cikin cikin rahama amma kuma saboda mai kawai saboda dan shi na mashi istighfari a nan duniya don haka nan mu ta mu iyayen mu istighfari Allah ya gafarta musu ga su kul wallahu ga su ayi na gani ma cikin wani abin nan kul wallahu da jiwa ko kai tsare ta kada kawai ta ko eh kul eh, wallahu kama ɗari wani mala'ika na can kasan bakwai ya taho na kan bakwai ya taho ta sai suna magana sai wannan na san bakwai ya ce shi ya ɗauku yana ɗauke da wani kaya wani alada da wani abu bai taɓa da jin irin nauyi irin shi ba ya ce wani mai ka ɗauko ya ce wallahi wani ban Allah ne ya karanta bulwar lahu kafa ɗari sai ci kuma ne tambaye shi to me ya sakamakon shi ya ce ai an gafarta mashi to kenan yaya kenan muka mutum ka daure ka karanta bulwar lahu kafa ɗari ga gafara nan ganima a jogi Allah ya ba mu Allah ba mu aljanna Allah ya gafarta mana eh, akwai sauran abubuwa da yawan lokaci insha Allah muna fatan yanzu ya ta yi tsigibari a yi ta yi mu mai ta yi tsigibari ba wai hunto ba katsina ba duk kasa wallahi da duk duniya ma za mu ɗauka mu ta yi tsigibarin nan wallahi Allah zai kwarin yi mana dukkan bala'in nan Allah kuma zai taimake mu amma dai mun san muna da kasala muna da wani tunani namu daban da kuma sannan namu daban kowane da irin nashi amma dai istighfari ni tun da na gani Allah ne ya ce Allah ne ya ce Allah shi ya alƙawari ya ce wallahi ba zai azaba ba ga masu istighfari shi ya ce bayin azaba to Allah ya ce kuma tuwa mai wa makana kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa makana Allah Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba suna istighfari to wani muke jira ne a istighfarin nan aka ce mu yi in kuɗi kake so in ma me kake so in zama lafiya kake so in me kake so kai ta istighfari ka samu za ka samu kuma in ma ba ka da shi za ka samu to wai me yasa mu ne istighfari nan wallahi mu rike shi da kyau Allah kuma ya muke mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk